Carême Show sur VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren yau Lahadi. Kamar yadda aka saba duk ranar Lahadi ana sauraron shirin kallabi na musamman. A yau ma abin da muke ɗauka da shi kenan, amma fa sai mun fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani dan majalisar dokokin kasar Iran ya soki yadda 'yan sandan kula da da'a ke mayar da hankali kan titina domin aiwatar da dokokin saka lallabi na dole inda ya kira tsarin mara amfani. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Jamran ya rawaito yau Lahadi cewa Jalil Rahimi Jahan Abadi, mamba a hukumar tsaron kasa da manufofin harkokin waje na majalisar ya yi kira da su guji ɗabi'u masu cutarwa rashin hankali da cin mutunci da ka iya yin illa ga dangantaka da ke tsakanin gwamnati da jama'a ya ce babu wanda ke son ɗaukar alhaki game da 'yan sandan kula da ɗa'a wanda ya ƙara da cewa yana nuna aibu na irin wannan manufa haramcin da indiya ta kakaba na hana fitar da wasu nau'o'in shinkafa zuwa kasashen waje saboda tashin farashin da ta yi a cikin gida da kuma fargabar samun raguwar amfanin gona mai zuwa na iya tayar da farashin hatsi a duniya a daidai lokacin da karancin abinci ya zama abin damuwa a cewar masana. India wacce ta fi kowace ƙasa fitar da shinkafa a duniya ita kadai tana cinikin shinkafa da kashi arba'in cikin 100 a duniya inda ake jigilarta zuwa ƙasashe kusan 140 da take sanar da dakatarwar a ranar Alhamis da ta wuce. Gwamnati ta ce farashin a ƙasar ya tashi da kashi da 11.5 cikin ɗari a cikin shekarar da ta gabata da kashi 3 cikin ɗari a cikin watan da ya gabata. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar kula da masu sayan kayayyaki ta fitar, ta ce ta yi gyara kan manufar fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje domin tabbatar da samun isasshiyar farashin kafa a kasuwannin Indiya da kuma kawar da hauhawar farashin kayayyaki a kasuwannin cikin gida. ta ce haramcin zai fara aiki nan take. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Netherlands ta fara wasan rukunin I e da yin nasara da ci ɗaya a kan kasar Portugal a gasar cin kofin duniya ta mata da aka buga a filin wasa na Dunedin a yau Lahadi. Kuma Stephanie van der Graat ce ta ci kwallon kafin a tafi hutun rabin lokaci na wasan bayan bitar na'urar BAR. 'Yan wasan Dutch sun doke Portugal da ci uku da biyu shekara ɗaya da ta wuce a gasar cin kofin nahiyar Turai a matakin rukuni, amma a wannan karan bangaren na Iberian ba su taka leda sosai ba a kara wasu da Netherlands da aka santa da riga launin lemo, kuma bata samu damar kai hari ba har sai minti na tamanin da biyu. 'Yan wasan Dutch sun zira kwallo a daidai minti na sha uku daga bugun kwana lokacin da Bandagrad ta zira kwallo da kai a raga. amma mai taimakawa alkali ta daga tuta kan satar gida yayin da take tunanin jill road ta yi wa mai tsaron raga tsaiko sai dai an sauya hukuncin satar gida da aka yanke na yin katsalandan a wasan bayan bitar bar da alkaliyar wasan ta yi bayan ta sake kallon na'urar kuma ta bayar da kwallon lamarin da ya haifar da murna ta biyu daga 'yan wasan dodge Hukumomin ƙasar Girka sun faɗa yau Lahadi cewa kimanin mutane dubu sha tara aka kwashe daga tsibirin Rod na ƙasar yayin da gobarar daji ke ci gaba da ci a rana ta shida a ɓangarori uku. Ma'aikatar kula da sauyin yanayi da kare haƙƙin jama'a ta ce wannan shine mafi girma na kwashe mutane da aka yi daga gobarar daji a ƙasar. 'Yan sandan yankin sun ce an kwashe mutane dubu sha shida ta ƙasa kana dubu uku ta ruwa daga ƙauyuka sha biyu da otal da dama ba tare da an samu asarar rayuka ba an kwantar da mutane shida a asibiti a takaice sakamakon matsalar numfashi kuma daga baya aka sallame su da safiyar lahadin nan ma'aikatan kashe gobara 266 da injina 49 da ke ƙasa ciki har da jirage masu saukar unguli biyar da jiragen sama goma na ƙasar girka bakwai turkiyya biyu da kuma croatia ɗaya domin taimakawa wajen kashe wutar dajin ana sa ran ƙarin injina sha biyar daga baya. labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe mai baiwa alheri wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba. lokacin da nake gidan iyaye na ni ban samu na yi karatu ba ban je primary school ba balle secondary school har sai bayan da allah ya sani aure a nan abuja bayan na haifi yara uku na matsawa mai gida cewa ina son in zama nima na iya karatun boko irin na sauran yan uwana mata musamman matan abokanansa yawancinsu sun yi secondary school wayansu ma sun wuce jami'a kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdul sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙunci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi shi ko kasuwa wancan ko mu ta wannan mako ita ce uwar gidan gwamnan jihar bauchi hajiya aisha bala muhammad macen farko da ta samu lasisin bude jami'a a arewacin najeriya za ku ji abin da ya zaburar da ita ta ɗauki wannan mataki amma kafin nan za mu haska fitila kan wata matsala da take tauye rayuwar mata da dama ta kashe burinsu na kafa gida suna 'yan mata ku biyo mu domin ji ya fi sako. mai baka shawaran kirki gani na ɗan uwa ne ka so mai sanka a ko'ina biye da mu makon da ya gabata muka taɓo batun 'yan agola. Yaran da matan da suka sake aure suke tafiya da su gidan miji. Da waɗansu lokuta macen da 'ya'yan nata sukan shiga halin kunci wani lokaci ma ya zama tabo a rayuwar yaran har su bar wannan duniya. A yau, shirin zai haska fitila kan wata ɗabi'a ta daban inda matan da kansu suke jefa 'ya'yansu mata cikin tsaka mai wuya sabili da hana su aure don suna neman maza masu abin hannu ko kuma manyan mukaman gwamnati. Batun da shirin ya tattauna da malama Jummai Abubakar Sadiq ya gwagwarmayar kare hakkin mata da yara ƙanana a jihar Katsina. To wannan matsala gaskiya matsala ce a gare mu nan. Saboda mafi akasari ba dai kamar mu uwaye mata. Ya sai ki ga yarinya ta girma ta girma tana zaune a gida idan uwa ta ce mata ya aka yi sai ta ce a'a ni mama gaskiya mama ne dai sai na samu dan ko kwanishana ko wani dan mai hannu da shuni mm. ita kuma uwa sai ta da sai ta biya ma yarinya ta ce to ubangiji Allah ya sa haka mm. yarinya ita ba tun kanta ba firstly kenan you know mm. idan ma yarinya ta kanta za ki gani tana addu'a ta rike addini sai ki ga Allah ya ba ta abin da take bukata tunda Allah ga furu rahim ne da ta roƙi ubangiji mm. da ya amsa maka ka ga hanyar Allah sai ubangiji Allah ya baka abin da kake bukata mm. to amma sai ki ga yan matan su ba su shirya kansu misali ma yan matan mu da ke jami'o'i mm. ba za su shirya kansu amma suna hangen cewa sun gama jami'a ba za su auri talaka ba ba za su auri mafi akasari yanzu yamma duk suna university mm. sai ki ga yarinya ta gama university sai ki ga ta gama university a very tender age mm. amma mm. sai ki ga sai ta ta zama jirgaro ba ta aure ba. Ila ta rasa abin da ke kawo kenan sai ta ga ita ai ta gama university ne zai sa ta aure talaka ko kuma ta aure wani mara kuɗi. tana son ta auri kuɗi wanda zai kawo leshe na gani na faɗa ki uku hudu wanda aka yi yawanci sai mm. ba ki san yadda al'amura suke ba amma sai ki gani mafi akasari yanzu burin 'yan matan mu kenan Na'am. Yake aka yi ma wancan ke ki san yadda aka yi wancan ba. Kuma a yanzu ya mu ba ɗaya suke ba. Ba za su tsaya ba kuma har da laifin iyaye mata. Mm. Har da laifin mu iyayen makaranta maimakon yanzu makaranta ga ta nan ta yawaita islamiyoyi ana wa'azi ana yanzu ilimin addini ya yawaita mm. to amma ba a amfani da shi na'am a gaskiya mafi akasari ba a amfani da wannan addini tunda idan ana amfani da shi dole ne za ki ga canji ya'yayan mu sai su ce a lambaran sai mai kuɗi za su aura ita kuma uwar sai ce ta gudun kada ta bata ma ko kuma ita ma abin da take buri kenan mm. a kawo lehe na gani na faɗa a kwati sai biyu uku kamar yadda aka yi yawanci mm. ita ma a kawo ita samu ita ma ta nuna aiki ya ta miji mm. mai hali haka ai abun ba nan yake ba haka an gani mm, iyaye maza in suka shigo ciki suka yi ma iyaye mata magana sai ki gani yi e, to ai kaza da kaza da kaza maimakon a tsaya a saurari shi uba mm. shi ke da wuka shi ke da nama idan ya kawo wane ya ce ga wanda nake so in ba wannan iya yauwa malama jimmai ban da tsinin fashin ki ba kin shigo da wani babban al'amari misali da kika yi magana iyaye maza zaki samu yawanci a irin wannan lokacin da ake irin wannan faɗi tashin tsakanin uwa da yarta na ganin cewa sai an samo miji mai kumbar susa sai ki ga shi uban ya zama kaman hoto wanda ko magana aka sai ki ga shi da kanshi zai ce ai shi ba ruwan shi harkar su ce wanda wasu suna ganin abin da ke kawo hakan shi mai gida ya rasa katabus saboda ma rashin kiyayewa da hakkin iyalin ila dama ita uwar da yar su suke hidimar rayuwarsa a cikin gidan shi ya kalmashi hannu bai da wani katabus shi yasa kila idan rana irin wannan al'amari ya zo zaki samu bai da bakin magana kin ganin wani al'amari ne ya shigo daban na yadda wasu iyalan maza sukan yi watsi da haƙoƙin iyali wanda hakan ke rage musu ko kuma ke haifa musu da rauni wajen faɗa aji a cikin gidajensu. Exactly. Ito ban cewa a'a lallai akwai su mafi akasari ma a wannan zamani da muke ciki sai kaga iyaye mata fa yawanci duk suke hidimomin gida. Mm. Suke hidimomi da iyalansu. makaranta ya'ya ne mm. uwaye mata ne uniform iyaye mata ne mazajen da kai magana sai ce to ba na kawo abinci ba ba na yi kaza ba mm. mafi akasari nake tsaya miki mm. ke da irin wannan ba akwai akwai iyaye maza da ke tsaye bisa kan iyalansu tsakani da Allah akwai su wanda sun faɗi da an yi magana da sun sun tsaya tsayin daka sun rike mutunci da daraja da uwa da ɗaya mm. duka sun rike saboda sai kiga shi uba idan ya da haka ta zauna kenan haka. amma mafi akasari wanda za ki ga shi uba ya zo ya yi magana an ƙi jin magana shi to zai kataɓe a cikin gidan shi. To mm. amma duk da haka da zai kataɓe ita uwa sai ta nuna ma 'ya'yan nan cewa wannan fa baban ku ne. Mm. Idan za a yi sai a tsakanin uba da uwa kada a sako yara ciki mm. a nuna ma wa'annan yara cewa su mutunta ubansu duk yadda yake ilahirin mm. eh, yadda ubansu yake su rinka nuna mishi idan ya kaza in kaza din ne su bi maganar shi To da shi ce gashi al'amarin ya zama abin da ya zama inda za ki samu su kansu mazajen ma suna cika baki motsi kaɗan sai ki ji an ce ga mata nan kamar jamfa a jas. Duk da kuwa dai ana ganin duk dai da suka kai ga yawa jamfa a jas ɗin nan dai ba dai ka ganin mace dai a titi ka kama ka kai gida don takaman mata sun yawa dole dai sai ka je ka nema. Wani jan hankali za ki ga iyaye mata na ganin cewa sun rage dogon buri akan 'ya'yayensu da masu kansu 'yan matan. na ganin cewa an daina yawan irin wannan jiran gawan shanun cewa dole sai irin wane da wane gaskiya ko jan hankalin da zan yi na farko shine a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah da uwa da iya din idan suka sa tsoron Allah a cikin rayuwarsu to komai zai zo musu da sauki idan suna addu'a kuma suka sa Allah gaba Allah shi ke bada shi ke hanawa duk wanda ya zo idan dai suka kin da ai suka yi bincike suka san mutumin kirki ne ko malamin makaranta ne ko malamin asibiti ne in dai yana da rufin asiri to ai zaman lafiya ake ce ko gaɗiya mm. idan ce asibiti na Allah ne idan yarinya ta kawo mutum ta ce gashi wannan muke so sai a bincike a dibi addinin shi a addinin shi a bincike karakta din shi a mm. bincike hoshi shi duka mm. idan aka bincika aka na'am sai a ce a yi na'am da shi ba lallai bane ce wani mai dukiya ko mai a'a idan aka sa Allah gaba wa na Allah ne tana yiwuwa ma ka je ka ɗaura auren maɗiyarka mai arzikin tana shiga gidan shi Allah ya anshi wannan arziki to sai a yaya na mashi mm. in gani mm. saboda ka tsoron Allah shi ne gaba iyaye mata su rinka karantar da 'ya'yayensu ladabi da biyayya da tsoron Allah da ina yi bari na bari kuma duk inda mutum za shi shi gaskiya. To madalla masu sauraro shirin kallabi ko lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. mu ta wannan mako ita ce uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad. Sai dai ba ta bakunci wannan shirin domin tana uwar gidan gwamna ba, sai dai domin irin gudunmuwar da take badawa ga ci gaban ilimin mata da sauran marasa galihu. Ta kuma kasance macen farko da ta samu lasisin buɗe jami'a a arewacin Najeriya. A hirarta da shirin kallabi ta bayyana irin abin da ya zaburar da ita ta ɗauki wannan matakin. wanda yake da alaƙa da tarihin rayuwarta kamar yadda ta bayyana. tarihina ina daga cikin macen da ta girma a Bauchi kuma 'yar Bauchi local government din wato alkalin local government wanda local government ne da ke zama very difficult a lokacinmu ake barin ya mace ta je makaranta. so a lokacin da nake gidan iyayena ni ban samu na yi karatu ba ban je primary school ba balle secondary school har sai bayan da allah ya sami aure a nan abuja bayan na haifi yara uku na matsawa mai gida cewa ina son in zama nima na iya karatun boko irin na sauran 'yan uwana mata musamman matan abokanansa yawancinsu sun yi secondary school wayansu ma sun wuce jami'a wannan shi ya ja hankalina da na sai ya kuma cikin ikon allah yadda sai ya kamun lesson teacher a gida wanda muka fara a to z da ita har ya kai ga afta wani bayan shekara ɗaya zuwa biyu a da ya ga irin kokari da azaka da nake ciki sai kokari ya tafi wato ministry of education ya nema mun admission zuwa secondary school garki a lokacin kuma makaranta ne na 'yan mata so dole na yi ɓoye kaina matan aure za mu saka siket da baret daga duk abin da zai za a yi ma yara da bulala da komai dai in ya taso yara <laughs> aka je muka yi ta kokari to da ke shi kuma ga dai yara ga kuma a lokacin kusan mu ne za mu ce muka fito daga north east a 1987 muka tafi abuja most of the mutane aka zuwa wuraren mu ake sauka ga kula da yara da sauransu na haifin 1 to 2 a saboda haifuwa again ba dama in zo makarantar sai na sake dropping bayan shekaru kaɗan muka yi mubin daga garki zuwa wuse daga nan na ƙara komawa bayan na yayi yarinyar da na haifa na hudu kenan sai na tafi <laughs> sai na sake komawa muka je aka yi ta fama aka yi ta fama na sake samun ciki allah ya sa cikin bai zauna ba ya zube bayan na jima kuma wanda suke gaba da ni sun wuce sai na ƙara canja makaranta a nan dai wuce fo 4 kenan ko zone 5 na je na fara nan na rubuta jini waye. after the junior waye kuma sai na yi deciding kawai bari na yi tutorial lessons so daga nan kuma dai na sake jawo ni ma su sauran matan abokai wanda ba samu sun yi karatun ba wai kuma sun yi secondary school amma suna da issues muka koma muka yi kamar two years hakan nan daga baya kuma ka zauna rubuta gce da haka dai aka dan samu wani credit bayan nan kuma ba mu gama ba credit din da nake nema dai ina so in tafi gaba mai gida ya riga da daman ya buɗe secondary school a ah, na nasarawa mm. wato a maraba muna da zinari international school mm. Mm. na zama kamar ni ce proprietress a wajen na kulawa da shi da sauransu to a lokacin muna ana rubuta exams amma mu ba yi mana permitin mu fara ba muna zuwa wayan su a ah, schools ne yaran mu sun kai su rubuta to sai ni ma na joinin dinsu shi ma ki proprietress kika ne <laughs> kika kai ga yin jaraba da ɗaliban ki kenan aka je aka rubuta jaraba daga nan na samu credit din da ya dace to after some years kuma aka zo an bude distance learning mm. to sai na joining abuja university kadi ya kadi shi ma an fara bayan a maganan politics ya shigo a lokacin muna tare da president jonathan to na fara wahalan a karban baki a yi nan politics sai na yi jifari bayan na yi jifari na shekaru uku hudu daga baya na sake koma ce dai sai kin yi karatu haka dai aka yi ta fama har allah ubangiji ya ba mu iko muka ci nasara na karanta public administrative kin samu digiri ke yanzu na samu digiri ina samu digiri a public administrative to sai ga ki kin samu lasisin kafa jami'a baki gaya min abin da ya ja hankalinki ba a shi kuma mun fara ne kisa ina da foundation almihibba foundation yanzu foundation kafa ta wajen kusan 19 years kenan wanda na kafa ta ne saboda gyaran makabartu mun fara nan abuja mu muka yi fensin din abuja a wannan apple cemeteries 3 in 1 akwai muslim christian and pagan wannan fensin da kuke gani gaba daya almeba foundation ita ta yi mun yi shi a buhari mun yi shi a kwali mun yi shi a epaf da sauransu an yi a bauchi na yi a local government dina even though okay a local government dina bauchi sai dai muka sai kayan gyara makabarta da sauransu mun sai motoci na ɗaukan gawa a nan abuja mun bayar a masallatai da sauransu a su jiwa shi yasa na kasance kafin na gama wato hidima a matan minista wannan lokacin ana ga gaba daya kusan abuja lokal government ba inda ban da sarauta ni ce garkuwan jiwa ni ce sarauniyar bari ni ce ah, sagin yaba guluman gwargwado Eh, an na manta ɗaya sunan sarauta na buhari jika dai ga sunan dai mm. so wannan abubuwa shi ya jawo hankali na muna daga cikin foundation din muka fara taimakawa a wajen education da magana asibiti har ya kawo ga cewa mun saka wani makaranta wa mata a nan bauchi da alkaleri mm. inda muke karanta ake karantar da su mun sa wa sunan program din not too late to learn matan aure ne waɗanda wayansu ma fatiya ba su iya ba ana koya musu karatun addini da na boko so daga nan kuma dai mun kokari muka ce to bari mu ina da makarantar daman tintinin a gini wanda da na yi niyan in ba da shi kawai haya daga baya kuma da allah haɗa da mutane wayanda muke aiki da suke duba fico sai suka bani shawarar cewa mu fara neman ya zama institute so sai muka yi application da maiduguri university suka ba mu masters da pgd da kaduna polytechnic su ma suka ba mu san other courses mbte wajen maganin koya mu yara entrepreneurship so structure na nan and all the computers everything suna nan as muna yi da yake kuma jam office sun mai da abubuwan very difficult kafin a samu student a irin wayannan wurare yana zama wahala da muka ji cewa ana ba da license na open university sai muka zauna da mu da jama'anmu muka yi mitin suka ce me muke gani tun da ga abubuwan da aka sake samu na ci gaba mu gwada mu na mu gani to alhamdulillah an fara din har suka zo visit suka ga a facilities da muke da shi da yawa so happy suka tambaya kuma aka ga mace ne kuma mace ma daga northern nigeria babu wanda aka fara din suka yi inviting dina in je in yi presentation na je na yi presentation na gaya musu labari na da dalilan da yasa nake so yi makarantar kuma a samu ci gaba ba wani abu don mu ko mu taimaki matan mu musamman da suke da suka yi aure suka yi secondary school suna so su nemi ci gaba ba samu ba da sauransu kuma da mukan biya ma offense and vulnerable yanzu a cikin institute da muke da shi muna da yara wajen 27 wanda almihibba foundation ita ta dauki a nauyin makarantarsu da ɗakunan kwanansu da biya musu kuɗin abin da za su ci birman sauransu wannan ma duka shine dai a abin da ya kara jinjirin ina cewa muna so insha Allahu wannan makaranta is a private na kuɗi ne amma kuma za mu dinga samun da profit da muke samu za mu dinga ƙara ba da scholarship wa wa'inda ba za su samu shiga makaranta ba mai especially yanzu matan da muke karantar da su i am so um, impress yanzu haka ana musu exams dama an yaye waɗansu kuma sai muke nuna musu in muka muku a wato koyarwa na shekara ko shekara ɗaya da rabi a za mu nemi gwamnati ita kuma ta shigo ta ci gaba daga inda suke in aka samu iri irinsu waɗansu sai ga ka taimaka musu su ma sun ci gaba da yake mutanen ƙauye ne sosai sosai muna tafiya can district ko kuma communities na ƙauyukoki inda dai mata ba su taɓa sanin ma wani alama menene iya baban lebi hmm. ire-iren su muke fikin yanzu ke wannan makarantar taki ta zama cibiya kenan na open university ta zama cibiya na open university sun ba mu license za mu fara nan abuja da kuma bauchi insha allahu beri sun zuwa september muke gani za mu fara to jami'ar take a nan abuja ne ko dai a Bauchi. a jami'ar tana nan abuja amma da shike open university ne mhm. so sun yadda mana cewa za mu iya samun office a can mhm. administrative a wuraren da mutane za su yi rijista su mhm. kuma zama cewa a su ma sun shiga makarantar ana monitoring can kuma a can ma za mu yi kokari mu samu exam center so nan ma muna da exam center so kin ga ya zama waje guda biyu kenan To ita jami'ar ɗalibai mata ne zalla ko dai a alkin haɗa? a jami'a an ce jami'a balle ma kuma tun da open university ne yana haɗe maza da mata. abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu shigo da wani sabon shirin. Kada ku bari a ba ku labari. Muna godiya ta musamman ga abokiyar aiki Hawa Sharif a nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Madalla. To masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe litinin idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Ciki har da shirin ciki da gaskiya. Daga nan birnin Washington DC nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.